بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka shirin duniyan yara da matasa wanda ni hawa sa'id nake gabatar muku a Sunna TV. Kamar yadda kullum nake faɗa wannan shiri ne wanda yake zuwa ta fiskoki daban-daban. Wani lokaci za mu zo muku da matasa ne, wani lokaci kuma madaidaita, wani lokaci kuma yara ne ƙanana. To alhamdulillahi a yau mun zo muku da yara madaidaita wanda za su nuna mana rawan da za su taka a farfado da tarbiyyar yara da matasa. Um, maudu'i ne za mu tattauna da su insha Allahu akan tasirin abokai a wurin matasa abokai da kuma tasirinsu amma kafin mu fada da zurfi cikin wannan shirin zan so kowanne daga cikin manyan bakinmu su gabatar da kansu zan fara da hannun dama na malam bismillah to malam abdullahi muna yi maka barka da zuwa to malam munir muna yi maka barka da zuwa malam fauzan barka da zuwa zan koma bangaren dama na Malama za mu so ki gaya mana sunanki. To madalla Malama Hafsa barka da zuwa. To Malama Maryam muna miki maraba da zuwa. To kamar yadda kuka ji sun gabatar mana da kansu muna sake muna sake musu maraba da kyau a wannan shirin. Kamar yadda na gaya muku maudu'in da za mu tattauna a kai yau shine abokai da kuma tasirinsu a wurin matasa. Malam Abdullahi, za ka iya gaya mana wane ne aboki a wurinka idan aka ce aboki, kai wane ne aboki a wurinka? Aboki a wurina shi ne, aboki a kamar wanda mutum da ya mai biyayya mai girma wani gaba da shi, wannan dan ya aboki da shi, mai wani iyayensa. Okay. kai a wurinka aboki shine wanda yake yi wa iyayen shi biyayya wanda yake girmama na gaba da shi to irin wa'annan abokan zaka zaka zaka iya mu'amala da su a matsayin su na abokai to masha Allah zan koma bangaren ku mata Hafsa wa zaki gaya mana a wurinki aboki in aka ce abokiya ko kawa wace ce abokiya kika ɗauke ta Hmm. wani lokacin da ita da iya yin shawara in tana da hali mai shawara da kuma za ta bani shawara masha Allah ke a wurin ki abokiya kaman kau kaman yar uwa ce wanda za ki iya koka mata matsalolinki ki gaya mata farin cikinki da sauransu ku yi ku yi mu'amala dai wanda kowa zai iya gaya kowa abin da yake ciki dan a samu ko a yi farin ciki tare ko kuma a yi bakin ciki tare to masha Allah za mu koma gare ku maza malam munir kai a wurinka in aka ce aboki wane ne aboki a wurinka aboki ne wanda yake girmama iyaye mai tarbiya kuma wanda yake girmama na gabansa masha Allah to shi ma dai aboki a wurin shi wanda yake girmama na gaba mai girmama iyayen shi mai tarbiyya wanda kuma za su ringa gaya wa juna damuwowinsu suna koka ma juna um, damuwowinsu da farin cikinsu malama maryam wace ce kawa a wurinki idan aka ce kawa menene ma kawa tukunna amma ita ce wanda ya zama da kullum kuna tare hmm. ta zama kamar yan uwa ne a gare ki hmm. komai na ta ke son ita ma ta san komai na ki ba kwa ɓoye ma juna komai hmm. yanzu kawayenki kullum kuna tare da su kawa dai ai akwai wata kawan da eh. kamar angon ku daya ba mm. sai tana shiga gidan ku kuna ke ma kina shiga gidansu eh. mm. to masha Allah Malam Fauzan a wurinka wane ne aboki ko kuma idan aka ce aboki menene aboki a wurinka shi ne wani mutum mai tarbiyya mm. wanda kwada duk kuna tare da shi yake tsaya ma a kowane matsaloli ko damuwa wanda kuma yake magance maka su ta hanyar da kyau masha Allah ya ce shi aboki shine wanda kuka daɗe kuna tare kuma za ka iya kawo mishi damuwanka ya tsaya maka akan damuwanka sannan kuma ta hanya mai kyau to alhamdulillahi um, kowaye yana buƙatan aboki zan ce don saboda akwai abubuwan da da abokai kake iya yin su kana da iyaye kana da yan uwa amma akwai wani abun da aboki ne yake iya kake iya mu'amalantan shi ta ta ta wannan bangaren To malama Maryam za ki iya gaya mana wani irin mu'amala kike yi da da ƙawayenki? Kaban wani irin hira kuke yi, wani irin mu'amala kuke yi, a ina kuke haɗuwa da sauransu. Kamar yanzu in abu kana neman ƙarin haske abu, mm-hmm. wani abu ba ka iya gaya ma iyayenka amma kakan iya gaya ma ƙawarta saboda wani lokacin kun kusa da ita. Hmm. To shi ne irin mu'amalar da ce za ka gaya mata damuwarka hmm. ta warware maka shi wanda ba za ka iya gaya ma mahaifanka ba. To kamar wani irin damuwa ne kenan ko da kin ce dai ba za ka iya gaya wa mahaifanka ba amma ai ni za ki iya gaya mun ko? Kamar wani irin kamar wani irin mu'amala ne wanda kuke tattaunawa da su wanda kike ganin ba za ka iya gaya wa iyayenka ba. Abin da ya shafi rayuwanka. Oh, abin da ya shafi rayuwanka personal rayuwanka. Eh. Okay. Oh, masha Allah. Malam Munir. wani irin mu'amala kake yi da abokanka a ina kuke haɗuwa kuma wani irin hira ma kuke yi muna hira akan tarbiyya ko akan mm, ko wata rana in za mu haɗu mm. ko gidansu ko ku je gidansu to idan kuka haɗu irin wasu irin hira kuke yi wani irin labari kuke ba wa junanku za ka iya tuna wani labari da ka taɓa basu ko kuma suka taɓa baka? da mm. ya ce da wai babansa ya siya masa mm-hmm. ya ok ya zo na ɗaya a aji eh. sai baban shi ya saya mishi keke mm, to masha Allah malama Hafsa wani irin mu'amala kuke yi da abokanki ƙawayenki a ina kuke haɗuwa wani irin hira kuke yi da su Hmm. wani lokacin muna haɗuwa a makaranta wani lokacin kuma muna haɗuwa a gida sukan zo gidanku ke ma kikan je eh. hmm. kuma muna yin hira ne akan abin da ya shafi rayuwa wani lokacin idan kina da damuwa ko kuma wani abin da ya dame ki in hmm. ba za ki iya faɗa wa iyayenki ba za ki iya faɗa ma kawanki in dai tana da tarbiyya za ta ba ki shawara mai kyau kuma ba na garba ne to za ta ɗaura ki a hanya wanda zai iya zama miki kalubale a rayuwa to masha Allah malam abdullahi wani irin abokai wani irin mu'amala kake yi da abokai kuma um, yaya kuke haduwa wani irin hira kuke yi da su muna da haduwa da ko a makaranta ko mm. a gida mm. muka wata muna magana akan kamar a makaranta mm. kaga abokinka kamar yanzu baya ɗan ja ya mm. gurin wato baya karatu kenan wani ma dai zo ya mm. mm. ku zo ku abokan shi ku faɗa masa wannan gaskiya ba daidai ba yana asarar yana asarar kuɗin iyayensa su kuma an turo makarantar bare abin da ya dace ba masha Allah malam Fauzan kaifa yaya kake mu'amala da abokanka kuma wani irin hirarraki kuke yi wani a ina kuma kuke haduwa gaskiya muna mu'amala ne da su mai kyau hmm. ta hanyar musulunci kuma muna haduwa da su wasu islamiyya wasu a makaranta mukan tattauna abin da ya shafi karatun mu hmm. na boko ko na islamiyya hmm. ko wani abaka wanda zai kare mu mai amfani ko wanda zai kare ɗaya daga cikin mu sai mu ba juna kuma shawara ko mu koyar da abin da juna mu da yana amfani a gare mu masha Allah To iyaye kuna dai ji abun da 'ya'yanku suke cewa suna haɗuwa ne da 'ya'yansu da abokansu a makaranta ko kuma wani lokaci sukan zo gida ko kuma wani lokaci su sukan je musu ziyara. Sannan kuma kuna ji yadda malama Hafsa da malama Maryam suke cewa suna tattauna abin da ya shafi personal rayuwarsu ne. Saboda haka yana da mahimmanci sosai sosai ya zama na kin sani ko kuma ka san irin waɗanda 'ya'yanki ko 'ya'yanka suke mu'amala da su. idan ba abokai na gari ba ne to ka yi maza ka yi ƙoƙari ka raba su da su ko kuma ka yi ƙoƙari ka tabbata ka sauya wa abokin um, alƙibla ya zama yanda ba zai ɓata maka 'ya'yanka ba saboda a gaskiya abokai sukan taka rawa mai babba a cikin rayuwar yara har ma manya um, saboda haka ku biyo ne mu sake jin labari daga daga gare su malam munir ka ce ya gaya maka abokinka ya taɓa gaya maka cewan ya zo na ɗaya sannan mahaifin shi ya saya mishi keke har ma ya ji daɗin wannan kyauta da aka bashi to lokacin da ya baka wannan labarin yaya ka ji ko kuma akwai wani abin da kai kai a baya bayan wannan ko kuma akwai wani tasiri da wannan abin ya yi maka a zuciya abin da na yi tunani hmm. yaron da shi baya son yin karatu baya son yin rubutu hmm. sai ni da abokaya muka yi shawara muka ce masa wannan abin da kake yi ba daidai ba ne ya hmm. kuɗi ka zo ka yi karatu ka yi saboda ka ci na ɗaya ko ka yi na rabi hmm. ya taso yana yin karatu yana yin rubutu yana yin karatu yana yin rubutu hmm. sai ya zama na ɗaya a jinsu ko ba ajin kuɗi da shi ba eh, ajin ba ɗaya ba sai yan ajin sun da yan ajin mu suka fara jin wani sai muka ce mu muka wayar shawari saboda saboda in ba ka ba zai taɓa ci ba zai taɓa ci gaba ba. Hmm. To masha Allah yanzu shawarinku ne kenan ya ɗauka har yayi karatu ya zo na ɗaya? To masha Allah. Um, Hafsa, za ki iya gaya mana akwai akwai wani irin ɗabi'u ne wanda ke kin sani ba ɗabi'unki ba ne? Um, ɗabi'u ne wanda kika koyo shi a wurin ƙawarki ko kuma ƙawayenki akwai? to wani irin ɗabi'a ne wanda kin san kin koyo shi a wurin ƙawayenki um, ba sai ya kasance mai kyau ko mara kyau ba kawai dai abu ne wanda kin san da ba yi amma kasancewanki kina tare da wata sai kika ga kin fara wannan ɗabi'un wani irin ɗabi'a ne ko sirri ne ba za a gaya mana ba <laughs> eh? Wani mm. na kasance wani lokacin ya zauna mm. Idan ba kowa a gidan sai zauna. Ta ce ma ringa shiga sai ringa wasa tare. Mm. Yanzu kina yi kenan. Um, da ba kya mu'amala sosai da ƴan uwanki a gida. Ba kya shiga cikinsu ku yi wasanni ko kuma ku yi wani harka da ya shafi rayuwar gida haka. amma ita kuma kin ga kullum rayuwarta watakila tana shiga cikin kannanta ta yi wasa kamar yadda kika ce to kin koyi wannan ɗabi'a daga gare ta kenan to alhamdulillah wannan ai ɗabi'a ce mai kyau tunda mu'amala da da yan uwa wani lokaci kai da kanka yana sauke maka wasu damuwoyi a cikin zuciyanka kasancewa kai kaɗai yana sa ka tunani tunani da basu da kyau da ka iya jefa kama cikin wani irin yanayi wanda ba shi da kyau za mu koma malam abdullahi za ka iya gaya mana wani ɗabi'a da ka san ba ɗabi'ar ka bace ba ka yi amma kuma sai ka tsinci kanka kana yi a dalilin kasancewanka tare da wani? Eh, kamar da Allah ne. Mm. Na saba sa ƙananan kaya ne. Mm. Kullum yin ga abokanai na su kuma suna sa jamba. Mm. Sai ɗaya aboki na wanda muka fi zama da shi. Yake ce mu kai ma yanzu ka girma. Ƙananan kaya yanzu an bar waya. Kai ma an da ka je wuri ka rika sa jamba. Kuma gida ba in sa hula. Ya ce mu kaga hula ma ka ringa sa jamfa da hula mm-hmm. sai ka fito a mutum ɗinka mm-hmm. dukkan mu da gan muna sawa mm-hmm. Mun ma da mun sa kananan kaya amma yanzu ne kawai girma ta zo kai ma duka shiga wato wannan sai sa ka kake sa manyan kaya idan za ku fita to masha Allah Malam Fauzan Kaifa akwai wani abin da kake koya a wurin um, abokai? Mm. Da wani abu suna shi akwai wani kanin shi mm. idan ya kullum da suka je sallah masallaci hmm. sai yana gaya mai addu'a hmm. to yana mantawa hmm. shi ne muka zanna muka ba wani shawara kan ga yadda zai na addu'a kullum yana koya shi ne ma inda koma gida nake yi wa mu su suke ɗan rike addu'a okay Masha Allah. Shi abokinka kullum yana koyarwa kanin shi yadda zai yi addu'a misali kamar na shiga masallaci da sauransu. Kai ma sai ka ga yana da mahimmanci ka fara yi wa wa a gida. to ai duka wa'annan um, masu kyau ne za mu koma kanki maryam ke kuma menene ɗabi'u wanda kin san ba ɗabi'anki ba ne amma kasancewanki tare da wata kin ga ita tana yi ke ma sai kika ga kin fara a muna ita tana da yawan surutu a da shi gaskiya da <laughs> kin fara koyon surutu <laughs> kin fara magana sosai sai ta yi magana za a je san tana wurin to ke ma yanzu kin fara irin wannan abun eh dama ba zai kai ba <laughs> a hankali in ma zai kai a hankali ne zai kai natan to masha Allah to dukanku yanzu kun gaya min positive abubuwan da kuka koya ne a wurin abokanku kamar ke hafsa za ki iya gaya min abin da kuma kika koya wanda kin san ba mai kyau ba ne amma kuma kin koye shi kuma watakila kina so ma ki bari akwai to menene ko shi ba za ki so ki gaya mana ba eh ba za ki so ki gaya mana ba to mun barki da sirrinki malam abdullahi kaifa akwai abin da ka koya wanda ba so kake yi ba baka sanya aka yi ka koya ba kuma kana so ka ga ka daina shi kamar menene

eh to gaskiya ya kamata a gyara kamata yi ma a zauna tukunna kada ma a sa kwallon lokacin da lokacin da zai zo ya yi karo da lokacin sallah sai a bari kamar tsakanin la'asar da mangariba ai na ga yawanci ma matasa a wannan lokacin suke kwallo ana kafin ma a fara sallar mangariba zaka ga kowa ya kama hanya to ya kamata duk wani abin da zuciyarka take take so ta yi wanda ka san kaman ba ɗabi'ar ka bace ka koye shi ne a wurin wani to kayi maza ka fitar da kanka a cikin wannan ɗabi'a musamman in ba ɗabi'a mai kyau bane kuma yana da sauƙin ma rabuwa da shi tunda ba ɗabi'ar ka bace koya kai to zaka in dai har kai niyya zaka rabu da shi malam fauzan kaifa akwai abin da ka koya wanda ba kyau kuma kana so ka rabu da shi rashin sadaka mm. ok akwai abokan ka da ba sa son sadaka suna so wasu daga abin da nake nufi akwai abin da ka koya a wurin abokanka wanda ba hali mai kyau bane kuma da ba halinka bane amma kuma sai ka koye shi to yanzu kuma baka jin daɗin wannan ɗabi'an kuma kana so ka bari. Ok ƙarya da kai baka ƙarya ko kuma in ce kana ƙoƙari ka ga baka yi sai kuma a hankali a hankali sai ka ga kana koya daga wurin abokanka ko yanzu kuma kana so ka dina. to gaskiya wannan ka gaya mana abin da yake cikin zuciyanka ne kuma gaskiya ne yana da kyau ka yi ƙoƙari ka ga baka yi zurfi a ciki ba ka yi ƙoƙari ka jawo kanka baya ka koma cikin riganka na da wanda ka fi sanin kanka da shi kuma kamar yadda na faɗa shi yana da sauƙin fita a ciki saboda ba ɗabi'anka ba ne a hankali a hankali in kana turewa kanka wannan abun idan kuma har ka ga abokan naka ba masu bari bane to mafi alkhairi shine ka rabu da su malama maryam kefa me kika koya ke dama kin ce surutu <laughs> kika koya to yana da kyau masha Allah iyaye kun ga yanda abokai suke tasiri a wurin yan uwansu abokai to ya kamata gaskiya har ila yau ina gaya mana mu sa ido sosai akan 'ya'yanmu da irin abokan da suke mu'amala da su yanzu malam abdullahi kai zaka iya zaka iya gaya mana iya abokan da kake da shi kana da abokai da yawa ko kuma yan da dai ne kaɗan ne abokanka da yawa suna da yawa amma dai akwai waɗanda za ka ga ka fi shakuwa da su eh. su suna kusa da ku ne ko kuma suna nesa da angonku ok su kun fi haɗuwa da su eh. hmm, na gane kaifa malam munir Kana da abokai masu yawa ko kuma ɗan kaɗan? Ɗan kaɗan? Ba su da yawa. Kai fa Fauzan? Ok, ba su da yawa kuma ba kaɗan ba. Ke fa Maryam? Abokanki suna da yawa? Ba ki da ƙawa? Eh. Har ita sitmet ɗin naki na makaranta? Ba kawai ne yanzu ke baki da kawaye kenan sai yan uwa ok fefa hafsa masu yawa ko kaɗan ɗan da dai to masha Allah to yawanci akwai wani abin da zaka ga zaka ga kana iya samun kanka a cikin wasu abokai amma saboda wasu wasu abubuwan da suke faruwa a rayuwar su abokan ko kuma wani abin da yake faruwa a cikin kai rayuwanka sai yana hana ka ka yi mu'amala da su abokan kuna fuskantar irin wannan akwai wanda yake fuskantar irin wannan wataƙila akwai wani abu dai da yake faruwa a cikin rayuwar abokai ko kuma kai rayuwanka sai ka ga yana hana ka mu'amala da su abokan kana da irin wannan kamar menene yanzu ga lokacin an kusa ana kwallon mm. tun kafin ma yar afta ne mm. kan mm. shiga mai zo kaifa munir malama hafsa akwai wani abu wani wani yanayi da zaki ga wani lokaci yana kai ka shiga cikin wani yanayi watakila ko kuma abokanka su shiga cikin wani yanayi ko kuma ma dai ba ma sun shiga watakila haka abin yake tun daga farko wanda zai iya hana ka ka shiga don wani lokaci ko a cikin abokanka za ka ga ko sun fika wani abu ko kuma kai kana ganin ba su kai yanda kake ba ko kuma wani abu dai makamancin haka kina samun irin wannan kalubalen ya za ki kwatanta mana akwai wasu kawayen da za samu halin ku ba iri ɗaya mm. kuma kai kana ganin ba za ka iya zama da su mm. amma dai haka ne kuna yin magana tare mm. amma magana ba wani canji ba wasu kuma da ka samu sun fika matsayin ko kuma irin haka da iyayen sun fika da su ringa jajjan baya da kai Maryam Kefa kina fuskantar irin wannan ƙalubalen? Babu? Okay. To, um, idan za ka yi ziyara ma abokanka, Fauzan, ya kake kana tambayin iyayenka ne ka je ko kuma yayan? Eh, su. Sai su baka izini. Eh. Sai ka je? so in za su zo wurin ka fa ok sai ka gaya wa iyayenka kai ya kake karban su a'a iyayenka za su san cewa abokan sun zo ko kuma kawai dai abokanka sun zo a kofan gida za ku tsaya ku gaisa wanku su tafi eh, ok suna shigowa cikin gida eh, su gaishe da iyayenka hmm.

Masha Allah. To mun zo ƙarshen wannan wannan program ɗin. Um, zan so kowannen ku ya ba da ku ba wa abokanku ko kuma ku ba wa wasu shawara irin abokan da ya kamata su yi mu'amala da su a waje da kuma irin waɗanda ya kamata su guda. Zan fara da ke Maryam. Shawarar da shi mutane su san ko ce iyaye su san abokan da ko ƙawayen da 'ya'yansu suke yi da su saboda uwa da ta daɗe tana tarbiyya amma rana ɗaya aboki zai zo ya canja zuciyar yaro to ya kamata su san wani irin abokanai suke amfani suke mu'amala da su masha Allah malama Hafsa bismillah kawa idan za ta yi kawa da kawata hmm. ta kasance ta san wace irin kawa ne kuma ta san da gobe gida ta fito kuma ya kasance ko da yaushe ta ringa sanin wani irin ɗabi'a ne da ita mm. idan ɗabi'a ta mara kyau ne mm. ta ringa ba ta shawara akan ta ringa gyarawa in kuma ta ga ba mai gyarawa ba kawai ta rabu da ita kuma ya kamata ma iyaye mata su ringa jan ƴaƴansu a jiki mm. saboda su ringa sanin wani irin rayuwa suke ciki masha Allah suke da shi Masha Allah. Malam Abdullahi mai wani shawari za ka ba wa abokai a waje? ka yana zuwa makaranta lokacin sallah ya je sallah ya dace da shi. Hmm. Amma wanda lokacin sallah ya yi je daban. Hmm. Wani kama yana kallon na gaba da shi ana hmm. masa magana amma babu magana hmm. ba ba aboki ba ne hmm. malam munir wani shawara za ka ba abokai a waje shawarar da zan ba abokai a waje shine ka san da wani irin aboki ya kai mu'amala kar ka ga aboki irin abu ko kuna tafiya da shi kana tafiya da shi a ce shi abokin ka ka duba mu'amalar shi yana tarbiyya ko ba da shi hmm. yana da kyan hali ko ba da shi yana girmama mm, na gaba da shi yana girma na sama da shi ko mm. yana girma da iyayen shi mm. tabbatar da yana yin wannan yana yin wannan kuma lokacin sallah yi mm. ba wai yaje na taɗin kwallo ba yana cewa kaza kaza kaza in da haka ne ka nemi aboki wanda yake son zuwa makaranta boko islamiyya yana zuwa yana karatu wanda ya san mahimmancin karatu to malam fauzan a gurguje ka ba wa abokai a waje shawarinka ya kamata ya san yadda za su na tafiyar da rayuwarsu Hmm. da masha Allah kuma haka ne masha Allah Alhamdulillah da wannan muka zo ƙarshen wannan program ɗin ni Hauwa Sa'id nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh